Binciken da gidauniyar NIM Foundation ta gudanar a yankunan da ke fama da aika-aikar 'yan bindiga a Najeriya ya tabbatar da cewa ƙungiyoyin ta'addanci na amfani da salo irin na alƙawulan ƙarya don kwaɗaitar da matasa shiga miyagun ayyukan da suke tafkawa, wanda sai bayan tafiya ta yi nisa sukan fahimci abin ba haka yake ba. Mafarin shirya wannan kamfe da aka yi wa lakani da lokacin faɗin gaskiya Dr. Fatima Akilu ita ce shugabar NIM Foundation. Eh, suna ma yara karya su ce wai in sun bi su za su ba su duk abubuwan da suke bukata aiki za su yi musu aure za eh, su samu gidaje kuma in yaran sun shiga sai su ga cewa ba haka ba ne. Eh, daga Najeriya muka fara saboda mu dinga faɗa mutane gaskiya kada su je suna bin wa'annan eh, mutane yanzu kuma muna so mu yi a Nijar so da mun tara ƙungiyoyi da yawa a Nijar dama su ma suna aiki a cikin wannan abubuwan in mun haɗa kai za mu fi ƙarfi eh, in yara suna jin jawabi Eh, za a rage yawa masu shiga haka makamancin wannan al'amari ke wakana a Nijar a yankunan da ke fama da matsalolin tsaro dalili kenan kungiyoyi da cibiyoyin nazari da bincike akan batun zaman lafiya a kasashen biyu suka haɗa gwiwa domin fitar da jama'a daga duhu kamar yadda shugaban kungiyar Kofa Haruna Sale Abdullahi ya shaida mana wanga problem in ba problem in Nigeria kadai ba problem in niger ne kuma kenan nigeria ita kadai ba ta iya ta kawo response mai in an ka hada karhi da niger da nigeria zuwa gaba za mu gani kuma wajen sahel ya za mu sa mali da da burkina faso su ma su kan kama yara mun kai ga lokacin da ya kamata a fada gaskiya bisa ka iyaya ne 'yan ta'adda ga jan hankalin eh, matasa kakakin kwamitin tsaro a majalisar dokokin ƙasa lantana umaru na kallon wannan yunkuri yunkuri da mahimmanci tana mai bayyana fatan ganin an ɗauki matakai a hukunce don ƙarfafa gwiwar waɗannan ƙungiyoyi. kenan insha Allahu abin da gwamnati ya yi mu da namu tunani za mu ƙara ba da ƙarfi kuma za mu ƙara neman masu hannu shuni a tallafa mu wannan matasa saboda maganin kasa ƙara tsunduma cikin wanga bala'i da ya haddabe mu. abu ne wanda dama mu san da shi ba ya faɗo mu in ya kai mu aza doka bisa kan waga tahiya insha Allah za mu zanna mu tsara za mu ma gwamnati shawara dokar da ya kamata a ɗauka bisa kan in wani ya shiga cikin hali ya za a mishi doka ta ba da dama a yi kaza ko ka a yi kaza tunda ba mu da wannan doka yanzu ne za mu gani yadda ya kamata mu hiddo wannan doka in Allah ba mu da lafiya bikin kaddamar da wannan kamfe ya kasance wani lokaci na musanyar bayanai a tsakanin wakilan kungiyoyin da suka hallara tare da tsayar da wasu shawarwarin ƙarshen taro Sule Mummuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar.